nake amfani da wutan so da na shigo sun shigo shigo so ka gane ko yanda abin yake eh. wutan ne da na ina kallo ne ma kawai sai na ga har ba ya sir ya fa ya sai dauke yawa ya dauke ah, so amma da na duba kuma sai nake gani kaman daga cikin wurin bob ne za a gyara za a gyara ka gane ina kwance ni ina kallo sai sai na ga wurin yana spark yana hayaki kaga connection so kafi ni sanin sai ina da an gyara ka ai matsalan mutan ka ba daga nan bane daga can wajen fuse din ne an yi wannan fuse din nan shine gaba yake bai da nan ta kuna ko ina da nan ba nan dakin ne bai ba nan ne ba wallahi irin daga can ni ba zan taba nan wannan mutum a hankali fa a haka da mu zan ba a hankali a haka da mu zan ba a hankali I don't a secret camera. Action. Ka ba an kalifa? To sauke, ɗaya ga kallon saman kawai. Mun na ka ah. Look up, point of corruption.